Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba kamar yadda aka saba shiri ne da yake tabo magana daban-daban akan abin da ya shafi rayuwar mutane masu bukata ta musamman wanda a kullum kuma wannan shiri yake fata za a daina kiransu na kasassu domin kuwa duk wanda bai kasa ba a cikin su to ba na kasashe bane wanda kuma yake da lafiya ya kasa shi ya zama na kasashe da fatan za a ci gaba da ba su gudunmawa tallafa musu tare da inganta rayuwarsu kamar yadda kowane dan adam yake rayuwa wanda kuma a wannan mako mun samo wani yaro ne ɗan ƙarami shekararsa gaba ɗaya goma sha hudu da haihuwa a duniya wanda yake makaranta yake kuma da buri na inganta rayuwar nakasassu yan uwansa wannan yaro makaho ne didin baya gani amma kwakwalwarsa tana gani har hanji saboda haka sai a biyo ni aji da hirar wannan yaro matashi ta kaya ɗan garin katsinawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam To da wa nike magana menene cikakken sunanka? Sunana Ukashat Lauren Daura. eh ukashi tilawal daura a akalla zaka kai shekaru kamar nawa ta an haife ni a 2002 Ikko ga watan july eh 2002 a shekarar 2002 ya zama ka shekarar eh. goma sha hudu kenan yanzu eh. yawa to ga ka a cikin shirin na kasa ba kasa ba dama ba a taba jan kusan in ce yaro da yake da karancin shekaru ba sai yau za a fara ji da farko wani irin na kasa ke da ita ni dai na kasance ba mu gani mm. amma kuma duka ba mu ganin bai sa na zauna haka nan a gida na ce bayan yawo ko kaya ka ne na da na bara kana wata sana'a ne ko kana karatu ne a ina karatu da a yanzu wace makaranta kake ina gwamnati kwalfa zabilayen katsina state o makarantar ta ana kasa suce ana kasa suce amma ana haɗawa da ma'udani tun daga primary one mm. wajen gayyari ina ji 1 to wato ka kai har ajin farko na sakandare kenan to da ka je kana karatu ai za ka ga akwai sa'o'in ka da irin wannan na kasa suna nan suna ta bara to kai ya aka yi baka bara ba iyaye ko kai ne ai wallahi dukan to me ya faru gaya mu dan ni gaskiya ba ma ta ra'ayi na bai cewa dole sai na yi bara ba kawai in tashi in nemi ilimi in na nema kuma in samu aikin gwamnati in yi ga ilimin addini ana da shi kuma a bauta Allah. Eh, misa kake son kai aikin gwamnati? A ganin dogara da kai na malam su bayan duniyar nan baka da ka baki ba yayin na ka san mata sabaka to kamar masu sana'a fa da ban ji ka ambaci sana'a ba ai sana'a ma suna mhm. ne to wato kana son ka raba kafa kenan eh. To menene ka fahimta da kalmar nakasa ne da ake cewa nakasa nakasa? Ai hausa suka ce nakasa ba kasa ce. Mm. Sunan wannan ce. Haka. Idan Allah ya baka nakasa mm. ba ya ce kawai ka zauna haka nan ba ta yi kawai ta yi inda ka tana nan a bana kawai mm. kuma suka ce ba ni kasashe sai ta kasashe sai wanda ya kasa yake na kasashe wanda bai kasa ba ko ba na kasashe ba mm. to ni gaskiya ban kasa ba eh to amma ya mutanen gari suke kallon ku kake gani kai musamman kai da eh. kake cikin yara kila sa'o'inka kana da abokai da masu lafiya ko duka irin su ba sa gani su ma abokan naka to Allah duka abokaina suna ce kuma sun ɗauke ni kamar su mm. kuma idan za mu tafi cikin gari su kan kama wani na kamar ina ganin ta tafiya mm. kan titi suna taimaka ma kenan kun ba ka yarda in gaji mota ko in biki ne lafiya lau muke tafiya har cikin gari ma duk da yanzu za ka tsanci ukashi ukashi ukashi hmm. ana ta kira. wannan karatun da kake yi ka san a makaranta ana karatu akwai za ka ji wannan ya ce yana son ya zama likita wannan ya zama lauya wani kamar yadda ce aikin gwamnati to a aikin kafin maganan aiki ne kake so ka karanta a jami'a misali in ka kai matakin jami'a. yau shi ma yanzu ce da jira gaskiya ina so in yi aikin jarida. to ka ce mu ne za ka zama. ai eh, gaskiya. Eh, me yasa kake son aikin jarida. a kan da aikin jarida tun ina yaro ina tun 2009 nake sauraron rediyo ba. Eh, tun kana ɗan ƙin. Tun ma baka san me ake cewa ba. To rediyo ta shiga ɗari. Eh, dan bibiyi na nan rediyo na lura ka shiga duniya san ka ɗauke ka kirki ta hanyar yaɗa gaskiya idan ka girma yanzu ka gama karatun ka ka samu aiki kana yi ka gaba baka kasa ba wani irin gudunmawa kowace irin gudunmawa kake zaka iya ba ma harkar nakasassu a duniya gaskiyar Allah idan na samu aiki ko ma ban zo ba wani gidan rediyo sai na yi kokari na an samu shiri na musamman mm. akan naka. ta inda kake son ka ba da gudunmawa kenan mm. to za ka ga cewa misali nakasassu suna da wahalhalu da suke fuskanta a ganin ka wace wahala ce tafi ba wa nakasassu wahala ne wahala musamman irin kasashen mu eh gaskiya mutum da ta ba nakasassu wahala kuma ce ta neman shiga jami'a eh nisa kake ga tana ba soyayya dan duk inda kuka je ana ganin shi kawai can dokar ne sai ya komi ni ma nan in magana zai iya gane to ko shi ne in suka je jami'a sai a yi tsammanin kwanan nan ba za su iya ma karatun da suke don akwai da an ce shi bayan zai jami'a ya ce aikin jarida yake so ya ka shi hawa wani ba aikin jarida ba na kamar hmm. barin tambayi ka ban da masu karatu akwai kasassu wanda za ga ba sa karatu wasu ma bara suke yanzu haka yaya kake hmm. ga ake kallon su ko kuma ya kake ga gwamnati take musu tana musu adalci ko ba ta musu hmm. a cikin makarantar mu a ya yake ba eh. sai muna zaune da shi sai wani wani bawan Allah ya je ce mini wai kai da Allah ne kake zuwa yin lega kawai sai na kawai sai na ba shi irin dan ban wurin eh da Allah ko da Allah abu wannan labarin da mm. gidan ƴan uwan shi ke don mm. Allah in na ce mai bara ya ce ya shiga karfi to kamar ka rufa mai asiri kenan gaskiya eh to amma kakan yi magana da sa'o'inka kamar tunda a cikin makaranta dole kana da abokai wani bai gani wani kila furma ne kana magana da su mm. akan ya ya kamata rayuwar ku ta kasance musamman ku yara manyan gobe masu tasowa ya eh, ko wani aboki na mai gani ne ana ce da shi ukashin mm. Sakwar ta kwaranka kenan eh sannan sannan kuma akwai wani babban ne na senior na ne ana masu kuta Mhm. to to mun haɗu muna zama mun duka ba sa gani hmm? duka ba sa gani a shi ukashin yana gani to sai ce mai uka gaskiya duniyar nan tana cikin dutsen mm-hmm. don ka ga da nuna kasashe mm-hmm. da masu waka da malamai da yan mm-hmm. jarida alhamdulillah suna shiga tsangwama a cikin mutane musamman lokacin da ake siyasa to ya za a dinga wayan musu da kai sai ce to abu ɗaya ta ƙungiya mana wadda za mu shiga da dinga faɗakar da al'umma sai na ce to ta za a fara aka samu akai introduction ɗinta aka rubuta aka ajiye aka sa sunan ƙungiyar Union Protection of the Minority People. Union Protection of the Minority People. Za ka sa mata wannan suna kuma so ke a yau a ce duk dokar da aka ƙirƙiro a Najeriya sai an zo wurin an tambaye mu kuma wata irin shawara ce ta bakin talakawa. Hmm, to kenan kana son za ku da wannan ƙungiya tun daga eh, yarintar kuɗin nan har ku ɗure da ita ku ɗaga tare kenan. gaskiya in daga tare. Gaba ɗaya idan aka ce yanzu a matsayin ka na wanda baka gani. Mm. Ana son ka faɗi wani abu guda ɗaya da kake so gwamnati ta yi wa nakasassu ne zaka ce. Gaskiya abubuwan da yawa. Eh to faɗa min ɗaya kwakwara wanda kila zai wakilci wasu. Ɗaya kwakwara. Mhm. Gaskiya da yawa daga cikin ɗan'uwan marasa za ka ga sun je makaranta. Mm. Allah duk bulaye mm. akwai mai kuɗi a cikin 'yan uwansu amma kun mai kuɗi na bai sun yana mai kori mhm. suka je makaranta su je su gaggale da zane su ba abinci ba su ba abin sawa ba su ba kazan su suna ta gallace mm. kuma sun gama karatun mm. sun tafi can jami'a sai ga an ɗauke su ana su wulakantar su tsakanin da Allah tsakanin da Allah tsakanin da Allah rayuwar nan idan ya zo wucewa mm. suka ji ya ce makaho makaho makaho mm. abin nan gaskiya bai da daji kuma tun mm. fuska ne kuma jahili ake ce makaho kuma da kasasse mara gani a idan yana da ilimin addini ilima yana da rubutu ilima ka tada ya fi wani mai ganin jin tura hakan nake so gwamnati ta yi wata doka ta mm-hmm. hana cin fuska na 'yan uwa marasa gani da kuma hana ce musu makaho akwai kuma su guragu akwai kurma da sauransu su ban ji ka ce ga abin da kake so a musu ba fuskanta irin wannan a ka ce ka su ana magana ana magana gaba ɗaya gaba ɗaya ne ka su gaskiya suna samun irin wannan matsala wannan gurbi ne a ce ka ɗan gurbi ɗaya gurbi shi kuma wannan kurma ne a dinga zuwa ta tukun shi ana mai kuma. to na gode ukasha ka yi magana sosai a ɗan cikin ƙanƙanin lokaci kuma duka mai muhimmanci in Allah su yarda wata rana za mu sake waiwaya kan lokaci ya bamu dama na gode ko Allah ba da sa'a. to shi kenan na gode. <laughs> To sai kuma wani makon in Allah mai kowa mai komai ya kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin inda in ba a manta ba a shirin na kasa ba kasa ba a baya mun dan tattabo magana akan abubuwan da majalisar ɗinkin duniya ta ba da dama ga nakasassu a duniya wanda ya kamata kowa ya amfani da shi to ba mu manta ba za mu ci gaba da tsakurowa duk lokacin da hali ya samu kai idan mata ba da dama za ku je mu da lauyoyi masana shari'a akan maganar nakasassu ku dai ku ci gaba da kasancewa da wannan shiri na nakasa ba kasawa ba ce a madadin Okashatu Lawal da Daura yaran da aka ji muryarsa a cikin shirin sai kuma wanda ya haɗa min sauti Bahiro ne. Usman Ahmad Kabara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Zama lafiya.